This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niyya sai murya arewa kuma na iya kama tashar kai tsaye a duk lokacin da aka so ta intanet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau laraba 25 ga watan maris da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim aiwa ne daga nan birnin washington dc tare da salu garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku wannan shiri na wannan lokaci kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa salu ba mu kanun labarai to wani dan kunar bakin wake ya kutsa da motarsa cikin sojojin da ke duba ababen hawa a birnin benghazi kasar libya an dakatar da neman gangar jirgin saman nan da ya fado cikin tsaunukan kasar faransa kwamitin suru na majalisar ɗinki duna ya nuna rashin jin daɗinsa domin rashin cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnatin sudan ta kudu da 'yan tawaye kanun labaran kenan bayan labaran duniya za mu ji jihar borno ne domin jin hirar da wakilinmu ya da ɗaya da cikin waɗanda suka kuce daga hannun 'yan boko haram sai sun wai ba su yarda da mu ba daga ina muka fita mu matan boko haram in ce mu ma daga hannun su wata mu uku an kulle mu dama haka kuma wasu sun kawo mutumin nan da ya yi yunkurin sayar da katin zaben sa dauki kowace ta ce idan da za ta samu naira dubu biyar zuwa goma to za ta sai da katin ta na dindindin domin ta amfani da waɗannan kuɗi a wajen yin jari haka kuma idan muka leka jihar kano za a samar da jami'an tsaro na haɗin gwiwa domin duba zaben rana a asabar mai zuwa tun sha biyun dare na ranar juma'a yan allah mu za a toshe dukkanin wata kofa ta shigowa daga wata jihar zuwa cikin jihar kano haka kuma ranar zaɓe babu zirga-zirga tsakanin karamar hukuma zuwa wata karamar hukumar da yake laraba ne sabu imam aliyu zai shigo da shirin sanar demokradiyya a yau amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum wani dan kunar bakin wake ya kutsa da motarsa cikin sojojin da ke duba ababen hawa a birnin Benghazi kasar Libya ya kashe akalla sojoji bakwai wani rahoto ya ce mutane biyu ne suke cikin motar. Kawo yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai wannan harin to amma ana kyauta da zato mayakan sa kai ne masu kishi islama suka kai harin. Dama mayakan islamin sun kwace babban birnin kasar ta Libya inda suka kafa tasu gwamnatin suka kuma tilasta wa gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita ficewa zuwa gabashin kasar harin na jiya talata ya zo ne daidai lokacin da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman akan kasar libya banadino leon ya kawo shawarar kafa gwamnatin haɗin gwiwa a kasar shawarar tashi wani ƙoƙari ne na kawo ƙarshen abin da ya kira dagulewar yaƙi tashin hankalin da tashin hankali da rikicin siyasa sun addabi kasar ta libya tun da aka hambare aka kuma kashe shugaba muhammad gaddafi a shekarar 2011 mutumin da yawa da ya kwashe shekaru da dama ya yi wa ƙasar tashi mulkin kama karya an dakatar da neman gangan jirgin saman nan da ya fito daga jamus ya rikito cikin tsaunuka a ƙasar faransa duhu ya tilastawa masu aikin ceto dakata aikinsu da yammacin talata sabili da tsananin yanayin tsaunukan jirgin da ke dauke da mutane 150 ya fito ne daga jamus amma ya fado cikin tsaunukan ƙasar faransa da aka fi sani da suna french apps duka fasinjojin da ma'aikatan jirgin sun rasa rayukansu kimanin 'yan sanda goma sha biyu ne da suka samu horo na musamman akan aikin ceto a cikin tsaunukan suka yi wurin da ke duhu wato da kudu maso gabashin kasar na faransa yau laraba masu aikin ceto za su hau tsaunukan su kwaso gawarwakin mutane da hatsarin jirgin ya rutsa da su jami'an sun ce jirgin mai suna german wing kira airbus a20 yana kan hanyarsa ce ta zuwa barcelona kasar spain daga birnin dustlov ne da sa'in da ya fado ba zato ba tsammani hukumomin faransa sun ce an gano bakin akwati da ke dauke da na'urar da ke bayyana duk abubuwan da suka faru yayin da jirgin ke tafiya ita na'urar dai yanzu haka an kai ta birnin paris inda za a yi nazari a kanta kamfanin jirgin ya ɗauki faɗowar jirgin sama a matsayin hatsari ne kawai kana ya gargadi waɗanda suke sauran wato alakanta faɗowar jirgin da aikin ta'addanci da su yi taka tsantsan suka ce wannan jita-jita ne ita ma wider fight house ta ce rahoton da ta samu wannan faɗuwar jirgin bai da alaka da lamarin ta'addanci kwamitin sulhu na majalisar ɗin kiduna ya nuna rashin jin daɗinsa da gazawar shugaban sudan ta kudu silva kir da madukun 'yan tawaye eh, rick machar cimma yarjejeniyar zaman lafiya a wata sanarwa da kwamitin ya fitar jiya talata ya yi barazanar kakabawa wasu manyan jami'ai takunkumi waɗanda ake kyautata zato su ne suke hana ruwa gudu waɗannan manyan jami'an su ne suke kawo wasu manufofin da ke kawo rashin jituwa a ƙasar sudan ta kudu Yaƙin da ya ƙici ya cinyewa a wannan ƙasa mai albarkatun man fetur ya kashe dubban mutane a ƙasar ya kuma raba fiye da miliyan biyu da muhallansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya ce dakarun kasar 9,800 da ke kasar afghanistan za su ci gaba da kasancewa a kasar har zuwa karshen shekara duk da sabon shirin da aka yi na rage su in ji shugaba obama afghanistan ƙasa ce da ke cikin mugun haɗari shugaban ya faɗi haka ne yayin da yake taron manema labarai da shugaban ƙasar afghanistan ɗin afshar gani a fadin white house jiya ya ce har yanzu 'yan ta'adda na kai hari da ƙunar bakin wake a kan fararen hula a ƙasar obama ya ce amurka ta ƙuduri niyan faɗa nasarar da dakarunta suka samu a ƙasar ya ce dakarun za su ci gaba da baiwa dakarun afghanistan shawarwari tare da horaswa da kuma taimaka musu su kawar da ayyukan 'yan ta'adda a kasar don farko dai shugaba obama ya ba da sanarwar rage dakarun kasar zuwa 5,500 a ƙarshen wannan shekarar ya ce ba za su kai yawan hakan ba yayin da zai bar mulki a watan janairun shekarar 2017 shugaban afghanistan ya ce za su yi amfani da jinkirin janye dakarun na amurka su karfafa horas da jami'an tsaron kasar ta da samar musu ingantattun kayan aiki da ƙarshe shugaba gani ya yi wa amurka godiya na kwarai da gaske na yadda ta saukar da kudaden harajinta da dakarunta domin taimakawa kasar tasa shugaban amurka barack obama ya ce da wuya a yi tunanin samun kasashe biyu wato kasar isra'ila da ta falasinawa bayan jawabin da prime minister a na isra'ilin benjamin netanyahu ya yi a jajiberin zaben kasar bayan ya gana da shugaban afghanistan ashraf ghani a fadar white house jiya talata mai obama ya ce shi da isra'ilawa sun yi takatsantsan da kalamun mr netanyahu cewa fanadinawa ba za su samu tasu kasar ba yayin da yake kan mulki to labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu faro takon daga garin Maiduguri fadan gwamnatin jihar Borno inda wasu 'yan mata suka kuce daga hannun 'yan Boko Haram suka ce suna da kuma tabbacin cewa shugaban 'yan Boko Haram wato Abubakar Shekau yanzu haka yana nan garin Goza. Ga dai haron Dauda da ya hira ɗaya daga cikin waɗannan matan. sai da daddare muna tafiya ba ma tafiya da rana sai da daddare in dare ya yi sai mu fita muna tafiya mai rana sai muna zama a cikin jeji haka sai mu koyi don kar yaran su gama shine kenan har Allah ya sa kuma mun fita gulab sai muka same yan banga suna yawo a cikin gulab sai suka karbe mu sai sai sun wai su yarda da mu ba daga ina muka fita mu matan boko haram in ce mu ma daga hannun su wata mu uku an kulle mu dama mu ma sai yan banga suka kawo mu zuwa gurin sojoji da suka kawo mu zuwa gurin sojoji shikenan sai sojojin suka karbe mu suka kai yara wani in asibiti suka yi musu ba su magani mu kuma masu lafiya din suka ba mu abinci muka ci suka aje mu a wani gida sai ga boni haruna ne ko boni haruna gwamnan nan sai ya karbe mu ya kai mu gidan shi muka yi kwana biyu ma a gidan shi yana tiritimin namu yana ba bamu yace mu kula da jikin mu tukuna mu samu lafiya kamun ya sa mu a mota a kawo mai duguri ya ba wa yan uwanmu tukuna a hannunmu don karar mu shiga hannun wayansu shine kenan ya kira kani mai gida na a cikin yola kani mai gida na ya kawo mu zuwa mai duguri kenan muka iso eh amma mun kwana da matu jiya a tasha mun kai tara shekarun ki nawa shekara na arba'in ba biyu kina da yaya ne mm. uh, su nawa ne yara na bakwai mai gidan ki yana nan eh garin da madama ya gudu tun wata tara nan ya gudu yana mai gudu ku ne a gidan mu mata mm. kai mata fa gidaje a gwaza din kashi kashi kashi kashi ne ana hahadawa haka yanzu haka magani suna ba da magani suna ba ku magani eh suna gwaza da yawa likitoci a cikin su ne eh in kamar kuka yi rashin lafiya su suke zuwa su kai ku asibiti kuma su suke muku magani za su ba mu magani abincin ma kin ce su suke kawo muku eh tsawon wata nawa kai tare da su wata uku muka yi tare da su muka har da shekau da kanshi ma yanzu yana gwaza lokacin da kuka fita eh. shekau yana gwaza yana gwaza kin ganshi kin taba ganin shi eh, ni na ganshi da ido na shi ya shekau ke eh zan ganshi zan gane shi a ah, ina nufin shi ya zo ya same ku ya taba zo ya same ku a ah, yana yawo akan mota haka ana tara mutane ana wazi yana wazi ke kin ganshi eh da matansa kamar gidan sarki ba gidan sarki yanzu sai matan da suka diba su a gulak da da gulak da cika da suka zuba su a gidan sarki lokacin da ka bar goza akwai sauran mutane mutane a cikin gwatsa cikin gidan ɗauka bane akwai tsofaffi to a kwanakin ba an yi maganar kashe wasu dattawa kusan su saba'in a cikin garin goza ya gaskiyan wannan batu yake eh saba'in da biyar ba an kashe su har yanzu ba a binne su ba ai kamar sun ma wanke haka a shanya ya wanke mutane saba'in da biyar eh dattijawa mm, tsofaffi eh tsofaffi mata da maza har da baba mai gida na ma a cikin to Allah ya kyauta idan masu aure yana biye da shirinmu cikin shirye-shiryenmu na rana a cikin 'yan kwanakin nan wakilinmu daga bauchi abdulhab muhammad ya yi hira da wani bawan allah da ya bayyana cewa zai sayar da katin zabensa da na matansa su uku to wasu mutane daga kudancin najeriya sun ba shi magana game da wannan matakin kuma ya alkawarin cewa ba zai sayar ba domin sun ce za su taimaka mashi ga abdulhab da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton biyo bayan niyyar da wani mutum mai suna ishaq muhammad loyi daga karamar hukumar ganjuwa a jihar bauchi ya bayyana na sai da katinsa na zaɓe da kuma matansa guda uku a halin yanzu wasu 'yan najeriya sun buƙaci malam ishak da kada ya sayar da katunan zaben a maimakon haka sun yi masa alkawarin tallafin kuɗaɗe su dai waɗannan mutane sun fito ne daga kudu maso yammacin najeriya sun kuma bayyana mini dalilansu na ganin sun taimaka wa malam ishak a zantawar mu da su tawar tarho sunana kabir yayo ali ni dan jarida ne mai zaman kansa da ke zaune a nan birnin ibadan abin da ya sa na kira ka shine labarin da muka samu dangane da wannan mutumi mai mata uku waɗanda kowace ta ce idan da za ta samu naira dubu biyar zuwa goma to za ta sai da katin zaɗanta na dindindin domin ta yi amfani da waɗannan kuɗi a wajen yin jari da abokanan zamana da muke zaune a nan birnin Ibadan muka yi ta tattaunawa da game da wannan al'amari wanda muka ga cewa za mu iya tallafa musu da dan abin da ya sawwaka daga aljihunmu mu mun taimaka mishi kada ya sayar da ƙuri'ar ƙuri'ar tana da muhimmanci ga rayuwar shi ga ƙasa baki ɗaya abin da muke bukata kenan yanzu sai ya turo mana lambar account namba nashi ko kuma kai a matsayinka na wakilin gidan rediyo voa da ke bauchi mu tura maka wannan gudunmuwa tamu da ta sawaka domin kai ne ka san shi sai ka je ka mishi wannan haka ma muka fi so ba wai lallai ya turo mana account number na shi ba eh. ka muke bukata eh to ta yin nasu da na karba zan iya yin amfani da shi ce musu Allah saka da alkhairi kuma shawarin da suka bayar na abari kana sai din da iya abarin sa ba za a sai din ba sun ce ka zabi wanda kake so ba za su ce muka ka zabi wani ba amma su bukatun su kada ka sai da wannan kati ne domin saboda yancin ka ne to ba za kamar magana account ɗinka yaya za su yi su samu ce zan turo wa layinka tunda da kai suke communicating sai in turo ta layinka kai ka tura musu halin yanzu dai tuni shi malam ishak ya aiko mini da lambar akawun dinsa domin a tura ma wayannan mutane abdulhamid muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya a jihar kano kuma za a samar da jami'an tsaron haɗin gwiwa ne domin sa ido a zaben ranar asabar mai zuwa idan rabbana ya kai mu mahmud ibrahim kwari wai da suwa da suwa ne ne za su samar da wannan jami'an tsaron cibiyar ta musamman za ta kunshi dukkanin jami'an tsaro na 'yan sanda da sojoji da na hukumar tsaro ta sss da hukumar kwastam da hukumar shige da ficen baki ta ƙasa kana da kuma hukumar tsaro ta civil defense da kuma hukumar kiyaye hadura ta ƙasa kwamishinan 'yan sanda na jihar kano ibrahim idris da ke zaman shugaban kwamitin hukumomin tsaro na kano ya ce babban aikin cibiyar shine sanya ido kan yadda al'amura za su rinka wakana a sassa daban-daban na jihar kano a lokuta da kuma bayan kammala zaɓuka tare da karɓar bayanai ko ƙorafe-ƙorafe daga jama'a ta hanyar layukan wayar tarho domin ɗaukar matakin da ya dace A yayin wani taro na musamman shugabannin hukumomin tsaron na Kano sun fito da wasu ka'idoji da matakai daban-daban da suka shimfiɗa ga jama'a a ranar zaɓe. Kamar yadda kakakin 'yan sanda na jihar Kano ASP magajin Musa Majiya ya karanto manema labarai a madadin kwamishinan 'yan sandan na Kano. Tun sha biyun dare na ranar Juma'a dan Allah ya mu za a toshe dukkanin wata kofa ta shigowa daga wata jihar zuwa cikin jihar Kano. Haka kuma ranar zaɓe babu zirga-zirga tsakanin karamar hukuma zuwa wata karamar hukumar ko kuma tsakanin wata a mazaɓa zuwa mazaɓa sai dai kawai masu ayyuka na musamman a ranar zaɓe dukkanin sauran hukumomin tsaro na ainihin jiha ba a yadda su saka kaki ba ko kuma su yi aikin zaɓe kuma babu wani aka dai ɗauki wata jaka ko akwati ko kuma wani abu da yake wani kunshi da ake zargi da shi ya je da shi tashoshin da ake kada ƙuri'a haka kuma ɗaukan makamai irin su dutse ko bindigogi ko harsasai ko wukaƙe ko adda ko kwari da baka ko kuma gatari ko sanda ko kuma dukkanin wani makami da zai iya samun galaba akan wani shi ma haramun ne daukar sa ranar zabe bayan mutum ya gama zaɓensa to idan yana so ya gani to zai iya tsayawa mita 300 daga inda ake kada ƙuri'a. a ranar jajiberin zabe da kuma ranar zaɓe da kuma washe garin zaɓe na zaɓuɓɓukan da za mu yi na ran asabar nan da kuma ranar 11 ga watan afrilu dukkaninsu an haramta sai da mai ko fetur ko dizal ko kuma duk wani abu da mai da yake da makamashi an hana tallansa ko zirga-zirga da shi a kan titi. yayin da hukumomin tsaro na kano ke kokarin tsara yadda zaɓe zai wakana cikin lumana su ma magabatan 'yan tauri ba a bar su a baya ba umar mt kofar na isa na ɗaya daga cikin shugabannin 'yan tauri a jihar kano mun yi umarni cewar duk wani matashi ya na cewar ya je wajen zaɓe salin alin ba tare da wani magana ta wani tashin hankali ba a yi zaɓen nan cikin limana duniya ma ta yadda a yi zaɓen nan cikin limana da walwala da kwanciyar hankali ba mu sani ba ko malam umar zai iya wasafa mana irin matasan da yake suke kulawa kulawarsa misali waɗanda da an ji an ci umar ne ya ce kaza shi shikenan ita teku ba ta san iya ruwanta ba. Umaru MC kofar na isa kenan guda daga cikin magabatan matasa 'yan tauri a nan jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. An gaishe ka Mahmud. Waɗannan daɗaɗen shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe ɗaya da minti goma sha bakwai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Today I want to speak directly to you, the people of Nigeria. For elections to be credible, they must be free, fair, and peaceful. Shugaban Amurka Barack Obama kaɗan daga cikin saƙo da ya aike ga al'ummar Najeriya ranar Litinin game da zaɓe mai zuwa. Yake cewa, Yau ina so in yi magana da ku kai tsaye ya ku jama'ar Najeriya. Kama ɗauki zaɓe a matsayin sahihi da inganci tilas ne a gudanar da wannan zaɓe cikin walwala da adalci kuma cikin lumana. Tilas ne kowane ɗan Najeriya ya samu damar kada ƙuri'a ba tare da tirsasawa ko tsoro ba. Saboda haka nake kira ga dukkan shugabanni da 'yan takara su fito ƙarar su nuna magoya bayan su cewa tarzoma ba ta da muhalli a zaɓe ƙarƙashin shirin demokradiyya. kuma ba za su ingiza magoya bayansu ko su goyi bayansu ko su shiga cikin wani irin tarzoma ba kamin a yi zaɓe lokacin zaɓen ko bayan an ƙida ya ƙuri'u. Wannan batu na zaman lafiya ko kaucewa tarzoma shine maudu'in shirin na wannan mako. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga mai rai kusan za mu ce saura kwanaki biyu ko uku kacal a fara zaɓe wato ranar Asabar 28 ga wannan wata. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun manyan mutane daga shugaban na Amurka zuwa sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da tsoffi da ƙungiyoyi kamar ta haɗa kan ƙasashen Afirka da ECOWAS da ƙungiyar tarayyar Turai duk sun shiga sahun yin irin waɗannan kiraye-kiraye. 'Yan Najeriya daga can waje da tsoffin shugabannin ƙasa da sanannu da ƙungiyoyin raji suna ta ta muhimmanci a gudanar da zaɓen nan cikin lumana. To, koya masana kimiyyar siyasa suke fassara irin waɗannan kiraye-kirayen kuma ko za su yi tasiri? Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano ya ce, Juma'ar da za ta yi kyau tun Laraba za a fara ganin alamu. ya soki lamirin gwamnatin tarayya ta wajen kasa aiwatar da shawarwarin da kwamitin Sheikh Ahmed Lemu ya gabatar. Kwamitin da ita gwamnatin tarayyar ta kafa ya binciki musabbabin tarzomar da ta biyo bayan zaɓen shekara ta da 2011. Dr. Dukawa ya ce bai kai kashi goma cikin kusan kashi tamanin na rahoton da gwamnatin ta amince da shi ta aiwatar ba, kuma ya ci gaba da cewa. Sannan suka yi magana a kan buƙatar kaucewa magudin zaɓe wanda babu alamu na cewar ana da niyyar kauce gudun zaben nan. Me yasa ka faɗi haka? Yawwa saboda la'akari da yadda aka ɗage zaben nan a daidai lokacin da ita ka'ida a yi shi. Cewa hujjar tsaro da aka bayar ɗin nan baka gamsu amma na ji mataimakin shugaban kasa a nan Kano yake cewa ba su fa ba sa tsoron wannan na'ura abinda kawai suke gudu kada ita eh. wannan na'ura ta zama sanadin hana wani mutum kada ƙuri'arsa. Eh, to idan aka ƙara wata hujjar kuma na ƙoƙarin a ce Profesa Jegai tafi ba mutane wuri tun da ce ba za a yi kuɗi ba bana. Eh, to wannan za su ce ai ga shugaban kasa ya sha nana ta dr duka da shugaban kasa sha nana ta ce shi bai ce zai cire professor tahiru je gaba eh eh to to to to duk idan aka haɗa su da da kwan gaba kwan bayan da ake yi yana ba da wato kofa na ayi zargin hmm. cewar wani abu din ne ake nufi wanda ake ake san lalle harkar magudin nan dai ba za a kauce mata ba kuma har wa yau har eh, wa eh, kwamitin nan mm. ya ya buƙaci da a tabbatar an baiwa wato waɗanda suka yi asara a harkokin nan diya amma ko a wannan makon jaridu sun buga mutane suna zanga-zanga a kaduna cewar an biya su kuɗin da yadda aka yi musu alkawari Eh? eh a wasu jihohi an yi kamar Bauchi na san an yi kamar jiha da ma na san an sako kudaden. Sannan kuma har wayo wannan dai white paper ta amince wajen ɗaukan matakai wato da suka hada da eh, kawar da hatara da kuma samarwa da matasa aikin da yi wa jami'an tsaro garan bawul musamman game da bita da samun musu da wadatattun kudade. To duk ire irin waɗannan wanda in ka kalli white paper nan za ka ga cewar ba a aiwatar da mafi yawan abin da ta ce ba to sai ka ga maganar cewar ai ta kiraye-kiraye akan a daina ko kuma kada a yi tashin hankali ko kuma a sa waɗansu su sa hannu akan kada a yi tashin hankali sai ka ga ba su zo daidai da wancan hukuncin na white paper ba domin white paper ko kuma kwamitin kansa bai ce ai abin da isa aka samu tashi-tashen hankula a 2011 'yan takara ne suka ziga mutane a kai zanga-zanga ba ballantana yanzu a ce 'yan takara su sa hannu ba za su sake ziga mutane a yi zanga-zanga ba to wannan sai i baka tsoro na cewar tun da aka ajiye abin da wato bincike ya tabbatar aka ɗau wani abin da ban ake yi sai baka tsoron cewar ko dai ana shirya wani abu ne wanda watakila idan bai wa jama'a daɗi ba suka yi zanga-zanga ko suka yi tashin hankalin sai kuma a bi wasu daga cikin shugabanninsa a kakkame a ce sun sa hannu cewar ba za a yi tashi hankali ba ga sha'ani yi to da ka abin ya zama ga mari ga sun ka jaka mm. ila a yi magudi sannan a kama waɗanda aka yi wa magudin a ɗaure shin wannan kiraye kiraye zai hana abin da muka gani a zahiri bai hana ba har yanzu ana yi ana tashi hankula sannan kuma waɗanda ya fi kamata ma a ce suna daga cikin waɗanda suka sa hannu na ba za a yi tashin hankalin ba su sun yi bayanin tashin hankalin kuma ba a yi komai ba idan ka ɗauki wancan mataimakin sufeto 'yan sandan na lagos da ya ce eh, da ice idan aka kashe ɗan sanda ɗaya 'yan sanda su kashe mutum ashirin wata jaridar ma ta rawaito mutum ɗari ya ce duk da cewar shi secretary janar ya nuna cewar ba magana ce daga rundunar ba amma tun da ba a da wani mataki ba kuma tun da ya sake maimaitawa bayan secretary janar ya janye magana amma shi ya sake maimaita ta akan yana nan kaga akwai matsala kenan a tattare da shirin jami'an tsaro game da yadda za su yi harkan nan ko kuma ka ɗauki matar shugaban ƙasa da ta ce wanda yi maganar canji a bi shi da jifa kuma ba a tsawatar ba kuma ba ta janye maganar ba ko in ka ɗauki wato tsagerin Niger Delta ko gwamnan Ekiti irin yadda suke faɗan kalmomi na tashe-tashen hankula ko kuma a aikace inda a garuruwa da dama ake waɗannan suka yi kai waɗannan hari waɗancan suka kai waɗancan hari aka rasa rayukan duk sai ka ga cewar akwai tsoro na cewar wannan kiraye-kirayen ba lallai ya hana ba don haka ni ina ganin tambayar da kai ta ƙarshe cewa to ya za a yi a hana mm. ina ganin da kamata yi a sa su sa hannun alkawarin ba za su yi magudin zaɓe ba su yan su masu harkar abin nan masu yin zaɓen ko waɗanda yan takara na ke nufi duk mm. wanda aka kama da magudin zaɓe za a hukuntar da shi gwargwadon iko. sannan a sa manyan jami'an tsaro su ma su sa hannu musamman saboda maganar wancan mataimakin sufeto din su mm. sa hannu su ma ba za a same su da ta da hankali ba sannan watakila a samar da wata kariya ga ƙananan jami'an tsaro waɗanda ake ba su umarni su bi ko da ba sa so a samar musu da kariya na cewar in aka ba su umarni wanda ya saba wa doka ko ya saba wa hankali kada su bi amma a yanzu wani lokacin ƙananan ba sa so amma ba su da kariya don haka an ba su manyan sun ba su umarni dole su sun aikata saboda haka a sama musu kariya ta yadda za su in aka ba su umarnin da ya saba hankali ba za su bi ba to watakila a sami lafiya Masu haro da sharhin da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ya yi Allah ya kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, da fatan za a yi zaɓe lafiya. Yanzu a madadin Dr. Sa'id Ahmed dukawa da Cuba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin, a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To nan mu kawo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice ga kuma Salo Garba ya shirya. rahotanni akan tattalin arzikin amurka da aka fitar jiya talata sun nuna karuwar sayan sabbin gidaje a kasar haka ma farashin kaya sun haura kaɗan masana harkokin tattalin arziki suna sashen wannan bunƙasar da aka samu za ta sa babban bankin ƙasar ya ƙara kuɗin ruwa nan da zuwa watan yuni alƙaluma da ma'aikatar kwadago ta fitar sun nuna farashin sun haura kaɗan a watan jiya. da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shiri fil yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi salu garba da taya na gabatarwa da wanda ya bada umarni wato chibahiro diodone sai injiniyanmu na wannan lokacin wato injiniya zubar ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an jima ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.